يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي ديان وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قوديا قال لما يجرما لدوكك دينونا من ونا يمتين جمعا دايا قوة ربيع الأول hijira 1443 wadda kuma ya daidai da takwas ga watan oktoba miladiya 2021 muna cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu a hadithul anbiya kuma za mu tashi babi na 46 babu qaulin lahi ta'ala idh qalat al mala'ikatu ya maryam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah باب قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إلى قوله فإنما يقول له كن فيكون يبشرك ويبشرك, ويبشرك واحد ويبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا وقال إبراهيم المسيح الصديق وقال مجاهد الكهل الحليم والأكمة من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل فقال غيره من يولد عامة باب قول الله تعالى إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم ينفسني بشر قال كذلك الله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألا نتمع نبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكر كتنا كي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قالت الملائكة a lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ko a lokacin da mala'iki shine jibril na zo da ta'un mufrad kenan babu ta'un jam na ce malak jam'i kenan mala'ikatun ɗaya kenan kama ce bakaratun da bakar bakaratun ɗaya kenan bakarun kuma jam'i kenan namiratun da namir tamratun da tamar, haka suke mai takuri mufran kenan mara takuri kuma jam'i to a lokacin da mala'iki ya ya maryamu ya ke maryam binti imran kenan inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min Allah yana miki bushara bi kalimatin da wata kalma minhu daga gare shi wato zai baki wani ɗa wannan ɗan daga kalmarsa ne zai samar da wannan ɗan wannan kalmar kuwa kun kenan shi kenan wannan ɗan kame a samar da shi zai zo ne da sunarsa an riga ai mai suna kamin yanzu ismahul masih sunan wannan ɗan ko lakabinsa almasih amma sunansa isa kuma za a jingina shi ne zuwa gare ki don ba da uba za a samar da shi ba saboda ka ibn maryam za a yi zanka ce musu isa ibn maryam wannan ɗan da za a samar da shi wajihan mai daraja ne mai alfarma fi duniya wal akhirah a nan duniya yana da daraja yana da alfarma yana da matsayi a wurin Allah haka ma a lahira wa min al kuma yana daga cikin manya-manyan mutanen da ake kusatar da su zuwa ga Allah sannan wa yukallimun nasa fil mahdi wa ka'ana zai wa mutane jawabi fil mahdi a lokacin da yake cikin raggan biki yana ɗan jaririnsa wa kahala sannan lokacin kuma da ya kai dattijo a lokacin ma zai wa mutane jawabi lokacin yana a manzo wa mina salihi kuma yana daga cikin bayan Allah salihai Maryam alaihi salam jin wannan jawabi daga mala'iki abin ya burge ta kayatar da ita sannan kuma ya sa mata ɗemuwa kuma an na ya kuno liwalin ta yaya ne ɗa zai zamo gare ni walam yamtas ni basha alhali mutum bai taɓe ni ba babu aure ban kwanta da wani namiji ba yaya za a yi in samu ɗa kuma ni ga sani na duk waɗanda nake gani waɗanda suka yi aure su suka sadu da mazan suka sadu da su su ne ke samun yaya to yaya za a yi ni in samu ɗa babu ban yi aure ba ƙala sai mala'ikin ya ce ka zaliki labarin gadon da baki tabbas labarin haka nan da yake da duk mamakin da za ki je ki ta yi ba hana ki mamaki Allah ya khluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama ne a lokacin da ya ga dama cikin yanayin da ya ga dama saboda ka an riga an gama wannan domin idan qada amran idan ubangiji ya nufin hukunta wani lamari ya samar da wani abu ba wani jan aiki ne gare shi ba fa inna ma kawai ya ƙulu lahu cewa zai da wannan abin kun zamo faya kuna sai zamo nan take a cikin yanayin da Allah ya ga dama a cikin siffar da ya ga dama kuma duk gaba ɗaya halittu ta haka aka same su ba waɗan maryam kawai ne aka same shi ta wannan hanyar ba idan ya kasance maniyin namiji da maniyin mace suka haɗu haɗuwansu kawai shi kenan sai a samar da sai ɗaya samu zai samuwa sai da kalmatullah kun sannan zai samu an ba haka ba da duk lokacin da namiji ya zo mata ta kenan sai ta ɗauki da ana zaman lahiya ta ba a zaman lahiya imamu bukhari rahimahullah sai zaɓo wasu kalmomi ya ɗauko fassarar da malamai suka yi musu da kuma fassararsa shi kuma shi ne sa lokacin da ake karantar da lugar larabci ko kuma wani bakon harshe bayan an kawo labarin da ake son a koyi wani darasi a ciki ta wannan koyon darasin kuma a koyi harshen sai a fi kalmomin da ake ganin cewa suna da ɗan wuye-wuyen ma'ana wasu sai su ce basu alkalimatu sa'aba wato kalmomi masu wuya sai a rubuta su keke daban don a mai da hankalin ɗalibai ko kuma yara a wannan kalmomin wasu kuma su ce a a ba kalimatun sa'aba ba mai wa kai sa'aba suke gare ka amma ga wani ba sa'aba ba masu wuya ba ne aka ka da ce mufradat ta hidda su daban to irin wannan hanya imamu bukhari rahimahullah shi ma ke a cikin littafinsa shi ne sa ke shiruki da a ce wa shiruki wahid don ma'anarsu ɗaya وانا كلمة وجيها لا نفي شريفا ودوني درجة مدوكتي وقال إبراهيم إبراهيم النفعي سوى المسيح معنى المسيح شيني الصديق يندي فصلاء المسيح ينوى تبعي قصية وقال مجاهد alkahalu alhalim cewa mai haƙuri amma nan alkahal na nuna cewa wasu shekaru ne da ɗan adam ke kaiwa gare su ne magana wai yukallimun nasa fil a lokacin da yana shekarun da yake cikin raggan biki ko 'yan watanni ko 'yan kwanuka sannan kuma da lokacin da zai kai shekarun ya kai mutum da zai wa mutane jawabi saboda haka wurin jamhur shekaru ne daga talatin abin da ya sama wal'akma in ji majahid ya ce man yi bisuru bin nahar wala yi bisuru bin laifin yadda ya fassara kalmar al'akmahu kenan wanda ke gani a cikin yini amma in an kai dare zai gani to mai dundumi ake ce ma wannan a hausa ko? a larabci shi ake ce ma a'asha kuma ibn hajar ya ce wannan tafsirin shi ya fi shahara amma fassara da yanda mujahid ya fassara wannan tafsiri sha zunni wakala gairuhu wani wanda ba mujahid ba daga cikin malaman tafsir suka ce man yuladu a'ma al shi shine man yuladu a'ma wanda ake haifa gaba ɗaya ma ba mai gani ba ta haife shi yana makamu. kuma wannan tafsiri ita ce ta shahara tsakanin malaman tafsir. amma wanda mujahid ya fassara da cewa shine al'akma shi al'a'asha ake ce mai daga cikin mawakan shahararru mawakan laraba akwai al'a'asha ko to dalilin da ya sa ke ce mai al'a'asha kenan حدثنا آدم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الصريد على سائر الطعام كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت إمران وآسية امرأة فرعون إمام البخاري حدثنا آدم سنة ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة سنة ابن هجاج الأتكي أبو بسام عن عمرو بن مرة سنة الحمداني قال سمعت مرة الحمداني يحدث عن أبي موسى شين عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فضل عائشة على النساء درجة نانا عائشة إنك قتلتا تصورا ما دك ka fadlis da ala sa'ir ta'am kaman falalar abincin da ake ce ɗan wake ne ala sa'ir ba'am da duk sauran abinci baki dai dan wake larabawa idan zafi da nama suke haɗawa. ba mu iyaka a toye mai daka tonka soya albasa shi kenan a kawo abin nan bayan an gama a zuba a za zakuɗe ko shi kenan na je ana kenan tonka da su ɗan waken tare da nama saboda kan kaɗo ko ɗanwake wake guda sai ka gwama da nama haka na ake yana ci da wake aka ɗanwake wake ko tau abinci ne mai daraja kuma mai daɗi a wurin larabawa nan kalmar sa'ir akwai lokacin da yake nuna eh, da saura kama ambaci wasu ababe a cewa sa'iruhum da sauransu akwai lokacin kuma da kalmar ke nuna duk baki ɗaya kamar yadda ta zo a nan kamar falalar sarid ɗan wake ne ala sa’ir ba'ana ga duk sauran abincin da ba shi ba saboda haka nan duk kalmar sa'ir ke ma'ana bayan haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce kamula minar rijali kathir an samu maza da yawa da suka samu daraja da falala mai yawa daga cikin al'ummomi don cikinsu ne cikin maza aka yi manzanni cikin maza aka yi annabawa da yawa maza waliyan Allah da yawa siddiƙai da yawa shuhada ga sunan dai ga sunan da yawa salihai amma daga cikin mata fa ولم يكمل nisa'i illa maryam bint imran wa وآسية امرأة fir'aun amma daga cikin mata ba a samu waɗanda suka samu cikar daraja da falala ba face 'yan kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambaci wasu yake face sai fa maryam yar imran har wasu ma sun ce ai ba annaba ce sannan da asiya imratu fir'aun to waɗanda duk sun samu darajoji maɗaukaka a cikin abin na ɓangaren mata to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fadlil eh, aisha ala nisa ka fadlil sarid ala sa'ir ta'am sa'irin ta'am ɗin nan duk sauran mata kenan shi sa'irin ta'am to aisha cikin wannan ta'am ita ce asari wannan na nuna cewa da na aisha ta fi duk mata daraja ko kuma a walam yakmul minan nisa illa maryam binti imran wa asiya imrati fir'aun su kuma waɗannan biyu yana nuna cewa duk sun hiddu sauran mata daraja malamai tun suka kai kawo dangane da falala da kuma daraja na mata a inda yana hadida radiyallahu anha ta ta samu darajar gaisuwan ubangiji kai tsaye a nan malamai suka fifita ta akan nana aisha cewa nana aisha jibrilu ne zai kwaɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka waɗa mata Allah na gaishe ta sannan nana khadija cikin mata ba wanda ya rige ta musulunta sannan ba wanda ya kai ta taimaka ma addini lokacin da addini ke da bukatar taimako saboda haka ta tsere ma mata duk ba ɗaya a wannan gidan. sannan ga fatima radiyallahu anha sayyidatu nisa'i ahlil janna nisa'il janna ita ko jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce saboda haka malamai suka ce ita ko darajar inda ta samu darajar take nan ita ko na Aisha da ilimi da zuhudu duk gaba ɗaya cikin mata ba wanda kai ta saboda haka dukkan su suna da darajojinsu masu yawa a dalilin haka imamu suyuti ya ce to wannan babi a tawakkuf shine yabi kowace ambaci irin darajar da Allah bata da matsayin da Allah bata da daukakar da Allah bata amma tsayawa wane ne wacce ta tsara wacce wacce ta tsara wacce to wannan abar da Allah tunda Allah subhanahu wataala ba a samu nassi wanda ya nuna kai tsaye ga wanda ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam bayan bayanin da zai nuna cewa ga wanda ta kai tsaye ba to saboda haka kowace darajar da Allah ba ta, a ambatan mata wannan darajar sannan kuma a kame baki gaba da tsayawa na fifita wacce akan wacce wacce akan wacce ba can gizo ke saka ba inda gizo ke shi shine wurin ba da gudunmuwa a wurin addini sannan kuma kowace su ta ba da gudunmuwanta Allah saka musu da alkhairi ya bishe mu hanyar da نعم على da وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طبل طبل وأرعاه على زوج في ذات يده نعم يقول أبو هريرة على إسر ذلك ولم تركب مريم بنت إمران بعيرا قط تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن وهب إمام البخاري يتي عبد الله بن وهب المصري shi kwace yunus abin ibn yazid al-aili al-masri an ibn shahab muhammad ibn muslim ibn ubaid ibn abdullah shi ma al-masri kuma al-madani qala haddathani sa'id ibn musayyib ibn hazn al-madani أن أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول ya صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم ينا cewa نساء قريش matan قريشاوا خير نساء ركبنا الإبل sune mafifitan matar da suka hau rakunma duk macen da ta hau rakumi to ba daraja eh, macen ba ƙuraisha ba sannan kuma ahlahu ala tiflin masu tausayi suke ga jarirai laraba na amfani da wannan kalma ta ahlah kamar mace mijinta ya mutu ya barta da 'ya'ya saboda tausayin 'ya'yan sai ta ki aure don samun cikakken kulawa da 'ya'yanta to irin wannan mace laraba ke ce ma ahna wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadihi sannan duk mata baki ɗaya matan ƙuraishawa sun fi kulawa da abinan eh, mazansu da reno da kuma tattalin abin da ke ga hannun shi sun fi duk mata gaba ɗaya da tanadi ba su ɓannaka dukiyar miji to bayan manzo sallallahu alaihi salam ya faɗi wannan ya ƙulu abu huraira bayan ya ce ga abinda manzo sallallahu alaihi salam ya faɗi to shi kuwa sai da mazhabarsa wato ya da ra'ayin shi bayan ya karanta sai ce ala isri zalika bayan wannan hadisin sai ke to amma ku sani wa lam tarkab maryam binti imran ba'iran qattu to ita maryam ya imrana ba ta taba hawan rakumi ba da dai ba ta ka ba ta cikin matan da qurayshawa suka yi su daraja ra'ayi abu huraira kenan ba ce matan da suka hawa rakumi ba to ita ba ta hawa rakumi ba da wannan hadisin imam bukhari ya ce taba'ahu ibn akhi zuhuri ibn akhi zuhuri shine ibn shihab din az-zuhuri shine ibn shihab to dan uwansa sunansa abdullahi ibn muslim to dan dan kuma muhammad ibn abdullahi ibn muslim ibn ubaidillah ibn Abdullahi zuwa ƙarshen nasaba az-zuhuri din to shi ma ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda Yunus ya ruwaito ga Ibn Ibn Shihab az-Zuhri din kenan shine mutaba'a sannan wa Ishaq Ibn Yahya al-Kalbi shi ma ya ruwaito wannan hadisin kamar yadda Yunus ya ruwaito an zuhuri ga Zuhri saboda haka Yunus ya samu mutaba'a ga malamai biyu to sai dai ce wanda Abu Hurairah ba'iran Aisha maryam ya imran ba ta mata bint imran ya imran ba ta taba hawan rakumi ba saboda haka ba ta daga cikin matan da qurayshawa suka hiya daraja malamai suka ce a a labarin ba haka shike ba ai ba'ir ba raƙumi kake ake ce ma ba'ir ba hajjaki ma ana ce mai ba'ir saboda haka na ana magana ne dabbar da ake hawa ba ba'ir khas kawai kalmar da ke hawa akan ba'ir din ma kaɗai ake nufi duk wata mace da za ta hau wata dabba ko wace dabba ce suke hawa a wannan lokaci nasu to kalmar ba'ir din na hawa bisa ga wannan dabbar yace yan uwan yusuf da Allah subhanahu wataala yake ba da labarin su da kalmar ba'ir aka yi amfani himlu ba'ir ko wa na bihi za'im to malamai suka ce lokacin su ba raƙumma suka amfani da su ba da jaki suka amfani amma ba'ir an kace saboda haka ba ana nufin raƙumi kawai ba duk wata dabbar da ake hawa ake amfani da ita lokacin da ake amfani da ita to kalmar ba'ir din na hawa akan ta saboda haka in dai maryam ta taba hawan jaki ko alfadari ko wata dabbar da suka amfani da ita a lokacin su to duk matan ta sun yi su a kule ba ɗaya ku ba in an bi ɗaya ku kan ba a cewa matan ƙurashawa sun fi duk mata baki ɗaya amma a dunkule duk gaba ɗaya sun fi su gaban da Allah ce kuntum khairu ummatin kuri jafi nas ko a dunkule al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya sun fi kowace al'umma amma an gan bi daga daga fa na kunya sai shaka shi ko to yi ka akwai ku daga cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ba su ko kama kafa wani daga cikin al'ummomin da suka gabata ba to yadda lamarin بسم الله الرحمن al-rahman باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا قال أبو أبيد كلمته كن فكان وقال غيره وروح منه أحياه فجعله روحا ولا تقولوا ثلاثة babu ƙaunin layi ta'ala ya ahalar kitabi la ta fi dinikum Allah ce ya ku ma'abuta littafi yahudu da nasara la ta fi dinikum kada ku yi zurfi a cikin addininku kada ku wuce iyaka a cikin addininku ku ce uzair dan Allah ku wuce iyaka muka ce masihu dan Allah kun wuce iyaka in kuka ce masihu Allah ne kun wuce iyaka to kada ku yi haka ne wala taqulu ala Allah kada ku faɗi wata magana ku jingina ga Allah illa al-haqqa fa ce gaskiya ko Allah bai umarni da a faɗi abin da ba gaskiya ba to duk abin da za ku ce Allah ya ce to ya zama gaskiya ne innamal masihu isa ku sani dai shi masihu isa ibn maryam dan maryam rasulullahi manzon Allah ne ba dan Allah bane kuma ba Allah bane wa kalimatuhu kuma kalmarsa ce alqaha ila maryam da ya jefa wannan kalmar ga maryam wannan kalma ita ce kun wa ruhun minhu sannan kuma ruhi ne daga Allah kamar yadda komi ma gaba ɗaya ruhi ne daga Allah duk abinda Allah ta halitta ruhi ne daga gare shi Allah ce wa sakhara lakum ma fil ardi jami'an minhu sannan Allah ya ce fa aminu billah saboda haka ku yi imani da Allah shi kaɗai wa rusulihi kuma ku yi imani da duk manzannin da Allah aiku waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba waɗanda kuka ji sunansu da ma waɗanda ma ko sunansu ba ku ji ba sannan wala ta ƙulo talata kada ku ce Allah uku ne isa Allah Allah Allah maryamu Allah a'a in tahu ku hannu ga faɗin wannan ɗin khairan lakum ne mafi alkhairi gare ku innama Allah ku sani dai shi Allah ilahun abin bautawa ke wahidun aiki. subhana kuma tsarki ya tabbata gare shi an ya kuna na walad da ya kasance yana da ɗa haji zai gajiyayye shi ke da bukata da ɗa lokacin da wani abu ya buwaye shi ya sa ɗanɗan ya kama mai Allah subhanahu wata'ala ba jiri ba ne sai da bukatar mataimaki ba leɗa lagu mafi samawati wa mafin ardu Da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa lagu din na Allah ne khalqan wa milkan wa abidan shi ya ce su bayansa ne kuma mallakarsa wakafa billahi wakila kuma Allah ya isa zama abin dogara saboda haka ga bayani wanda na gaskiya muna magana ne akan wa Isa ibn dan Maryam ko na'am قال أبو أبي abu ubaid alqasim ibn sallam da kuma abu ubaida ma'amar ibn al-musanna waɗannan guda biyu duk malaman luga ne saboda haka inda za a yi magana akan mufradat daga ana ambato su na ƙur'ani ne da kuma hadisi wa abu ubaid alƙasim ibn sallam shi kuwa ce abu ubaidata ma'amar ibn musallam to abu ubaid ya ce kalimatuhu yana nufin kun da cewa kun fakana sai annabi isa ya samu sai ga juna biyu ga maryam wa qala ghayruhu wanda ba abu ubaid ba daga cikin malamai yace wa ruhun minhu ahyahu cewa Allah ya rayar da annabi Isa ne faj'alahu ruhan sai ya busa mai rayuwa shi amana wa ruhun mutu wala taqulu salasa Allah ce kada ku ce Allah uku ne sai dai guda tak حدثنا صدقه حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني أمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قال الوليد حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء إمام البخاري حدثنا صدقة ابن الفضل قال حدثنا الوليد شيني ابن مسلم أنا كما صاحب الأوزاعي ببن طالب الاوزاعي شيني أم آه، عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي الشامي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة شيني ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida an la ilaha illallah wanda ya shaida babu wanda ya cancanta da bauta face sai Allah wahada ku kuma makadaici yake la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasulu ya shaida cewa na muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasulu kuma annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalma kalmarsa ce da ya jefa ga Maryam wa ruhun minhu da kuma rayuwa ce daga gare shi Allah ya busa ma annabi Isa rayuwa ya imani cewa kuma aljannatu haqq aljanna gaskiya ce wan naru haqqun kuma wuta gaskiya ce to adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amal tare da duk abin da ya aikata na ayyuka inna alkhairi inna shari. inda gizo ke saka shine zan babu shirka a cikinsa inda gizo ke saka ke ce wanda ya kuma alama kana alaihi min al'amal in sharri ne ba fi awwal man yadkhul janna ba zai dai shiga aljanna ko amma ba ta shi zai shiga aljannan amma ba tare da waɗanda za su shigar da babu hisabi ba an fahimta ko zai dai shiga aljannan kawai abin da ake nufi ke kowane lokaci dai zai shigan zai dai shiga wato bai da dawama wuta na ala na nufin ma'a wa inna allaha ala hmm, ala lazo maghfiratin lin-nasi ala zulmihim haka ne ko Allah mai gafara yake ga mutane ala zulmihim tare da su. duk da kasancewa azzalumai ne amma kuma Allah na gafarta mu Allah na nufin ma'a zulmihim to nan ma yana nufin ala tare da duk ayyukan da yake aikata. da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr wanda ya sata zai shiga aljanna abin za a shiga aljanna shine nan ne Abu Zar ke tambaya wa in zana wa in saraka ko da ko me shi yayi zina ko yayi sata annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata zai Ya yace a a nabi tuna dai wa in zana wa in saraka yace wa in zana wa in saraka ya maimaita Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala ragmi ashabi zar ko da za a turmuzar da abin na hancin abu zar to lalle sai ya shiga aljanna an fahimta ko to saboda haka duk wanda ya je lahira la ya khaludu fi nar man kana fi qalbihi mithqala dharratin min khair duk wanda gwargwadon kwayan azzara na imani ke cikin zuciyarsa to bai ma wuta shine ake nufi da cewa zai shiga aljanna duk aikin da fito ya aikata ko in dai babu shirka ciki wanda gaba ɗaya tare da duk imanin baki ɗai to gwargwadon imanin da ke cikin zuciyar mutum ko da Allah bai gafarta mai ba an ka ja kunnen shi aka ba shi gwalo-gwalo cikin wutar jihannama ko a ƙarshe da aljanna za shi mutum na da labarin ƙarshen wanda zai baro wuta ƙarshen wanda zai shiga aljanna ba wuta ya hito ba amma aljanna ya ko to ya shiga aljanna ko bai shiga aljanna ba malamai suka ce wannan hadisin Imam qurtubi abu abdullah ba sahibu tafsir ba akwai abul abbas al-qurtubi imam al-muhaddisin cikin abin malamai hadisi ne da sharhin yana da sharhin muslim shine ke cewa makasudin wannan hadisi fadakarwa ne akan matar da nasara ke ciki a kan annabi isa alaihi salam da kuma mahaifiyar annabi isa sun doki annabi isa a matsayin allah ko kuma ɗan allah wasu su ce allah wasu ce ɗan allah Ta shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda imani cewa annabi isa bawon allah ne kuma manzon allah ne haka nan ita ma maryam din yahudu suna cewa daga zina maryam ta samo isa Allah ce a kalima ce daga gare shi shi Allah ba ƙazafin da yahudawa suka yi mata bane sannan kuma daga cikin amfanin wannan hadisi lokacin da banasari zai musulunta to wannan hadisi ake lakana mai kalmar shahada da zai karanta kina. ya karanta a karanta mai ashhadu an la ilaha illallah la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min ya karanta wannan kuma fassara mai ga abinda fa shahada take nufi ka yadda da duk abin da shahada ya ta kunsa ya ce ina eh, yadda to khalas shi ne. to saboda haka aljanna za a shiga aljanna za a yi ta shiga aljanna za a yi ta shiga aljanna za a yi ta shiga aljanna matukan babu kafirci cikin zuciya da duk gaba ɗaya kowa duk wanda bai da kafirci sai ya shiga aljanna Allah kai mu cikin aljanna farkon tashi hmm. to alaran babun qaulullahi kamin wuce imam eh, al cewa wannan hadisi yana rage ga mazhaban mu'tazila masu manzil bainal manzilatai cewa bankin aljanna bankin wuta akwai wani gida kuma nan tsakiya wanda ke sako mai aikata sako kagini ne idan ya mutu bai tuba ba wuta ta wajaba a kan shi amma ga wannan abin da wannan hadisin ke cewa adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna tare da duk abin da yake aikatawa na aiki inna alkhairi inna sharri haƙoƙin ɗan adab ne Allah bai yahewa ko dai tun nan duniya mutum ya mayar musu abubuwansu ko kuma can lahira an san musu lahira kuma daga eh, eh, zunubi sai lada da su ake biyan bashi sai an biya bashi ɗan adam kowa sai an biya bashi ai sikirinin ɗin kowa masu zalunci zalunci du'a amsa an bayar sannan daɗa a zuwa auna abin da ya kingi abin da ya saura auna a gani A za a kwashi wannan ta yana cewa ni kan na banu ni kan na banu ni kan na banu ni kan na lalace can sai aikar mai albifaka wanda ke dauke da kalmatin shahada sai aza mai bisa ga ma'auni sai ga ya tsallake Allah zai nufin kowa da shiga da shiga wuta hmm? ma ya fa'alallahu bi zanubikum bi azabikum afwan in shakartum wa amantu in kun gode ma Allah kuka yi imani da shi azabtar da ku ba komi ne gare shi saboda mai zai azabtar da ku na ana so ya ga uba na son ya ga ɗansa cikin wahala ko ya ga ɗansa cikin wuta to shi ya halice shi ba shi halice shi ba ko to da bali Allah da ya halice ka saboda haka Allah ya fi kowa kishi yanda uba ke kishin ɗan shi to Allah ya fi shi kishin ɗan shi yadda ɗa ke kishi uban shi Allah ya fi shi kishin uban da saboda haka Allah so yake kowa ke aljanna Allah kai mu aljanna ya sa mu aljanna بسم الله الرحمن باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أنا رمى عليك ما تمدس آية kun karkare ba قال ابو الوليد ko قال الوليد وليد ابن مسلم كان صاحب الاوزاعي يتي wa ابن ibn سنه ابن ibn jabir ya karantar da ni kuma bancin ya anso daga auza'i shahararren malamin sa to ya samu wani isnadi kuma na daban an umayr daga malamin malamin sa umayr ibn hani idin an junadata wazada min abuwaɓin jannatin samaniya hayya sha'a wato can da yake a da kalakun lahul jannata alamaka na min al'amali sai ke min abuwaɓin jannatin samaniya hayya sha'a daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas Allah zai shiga da shi aljanna kuma ya shiga ta duk ƙofar da ya dama yan fahimta ko ƙofofin wuta guda bakwai ne ko ƙofofin aljanna guda takwas da da haka kada yanke kauna daga samun rahamar Allah abinda za a yi taka tsantsan shine shirka Allah ne fitar da mu ga shirka ya raba mu da shirka to za mu dasa aya dan saboda lokaci abinda mu karanta daidai Allah ba mu ladan da ke cikin kuskuren da ya faru Allah ya fitar ya cikin zukatan masu saurare Wasu subhanaka allahumma wa hamdik a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk